Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي mun kamo rediyo VOA wasu a cikin shirin na safiyar yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirin na tarbiyyar iyali shine shirin mu na gaba da karshe mu rufe shirye-shiryen namu da shirin nan na afirka a yau da fatan masu su yara zama kuma za su jaɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 16 kHz 17,595. a shirin na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 da zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi wato 6:20 zuwa 7:20 na GMT da kuma Ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kHz 9475. Za kuma a iya kama radiyon mu Hausa boh kai tsaye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 yanzu kuma lokaci ya yi zan harabu tahir amin don gabatar da cikakkun labaran duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce takunkuman tattalin arziki ayyukan ta'addanci yaƙe-yaƙe da mulkin kama karya su ne matsalolin duniya a yau ministan harkokin wajen ƙasar chadi saboda rashin jituwa da gwamnatin ƙasar sannan a najeriya kuma ƙungiyar ɗaliban jami'o'i ta toshe hanyar shiga tashar jiragen sama na birnin lagos yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi wanda ya isa birnin new york na ƙasar amurka don halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 ya ce mafi yawan matsalolin da suke addabar ƙasashen duniya a halin yanzu sun taso ne daga mamaya da babakeren ƙasa guda a kan al'ummun duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka jim kaɗan bayan isowarsa a birnin new york shugaban ya ce zai amfani da damar da aka bashi na jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya don bayyana matsayin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin al'amuran da suke faruwa a duniya ra'isi ya ce ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta kasance ƙungiya ce ta ƙasashen duniya gaba ɗaya ya kamata a ce ta zama ƙungiya wacce take haɗa kan ƙasashen duniya don warware matsaloli da duniya take fama da su har ila shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa tarbiyya da ilimi ba zai samu ba sai tare da kula da iyalai tun farko kamfanin jinacin labaran irna na kasar iran ya nakalto shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi yana faɗar haka a jiya litinin a cikin jawabin da ya gabatar a wani taro dangane da bunƙasa ilimi a duniya wanda hukumar raya al'adu da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta shirya a birnin new york na ƙasar amurka ra'isi ya kara da cewa a jamhuriyar musulunci ta iran an gina tsarin ilimi da tarbiyya ne tare da lura da al'adu da addinin mutanen kasar iran adalci da kuma halaye masu kyau shugaban ya ce duk wani kokari na wayar da kan mutane ko tarbiyyantar da wata al'umma ba tare da tabbatar da adalci da kuma kula da addini da al'adun mutanen kasar ba wannan zai hana ci gaban ilimi kamar yadda muke gani a wasu kasashen duniya wa'anda aka haramta musu ci gaban ilimi saboda wa'annan matsaloli da na ambata gwamnatin shugaba baji na ƙasar amurka ta ba da sanarwar kakabawa jiragen ɗaukar kaya mallakin wasu kamfanoni a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki saboda abin da ta kira sabawa takunkuman da ta ɗora wa ƙasar rasha bayan ta fara yaƙi a ƙasar ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar amurka tana ba da wannan bayani a jiya litinin ta kuma ƙara da cewa jiragen ɗaukar kaya ko kago samfurin boeing 747 mallakin kamfanoni mahan air kashim air da kuma iran air suna jigilar kayakin lantarki daga ƙasar iran zuwa ƙasar rasha wanda gwamnatin biden ta haramta saboda yakin da rasha ta shiga a ƙasar ukraine ma'aikatar kasuwancin amurka ta kara da cewa a halin yanzu akwai jiragen sama 183 wa'anda gwamnatin amurka ta ɗora takunkuman tattalin arziki a duniya daga ciki har da wa'annan jiragen kago guda uku na ƙasar iran gwamnatin shugaba biden dai a baka tana cewa tana son komawa kan yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran sannan ta ce tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi kuskure da ya fice daga yarjejeniyar amma kuma bai sauya halin gwamnatin trump dangane da ƙasar iran ba ko kaɗan wanda ya tabbatar da cewa gwamnatin amurka ba ta da anniyar farfado da yarjejeniyar ta jcpoa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar chadi muhammad zene sherif ya aje mukaminsa a jiya litinin bayan abin da ya kira saɓani tsakaninsa da kuma gwamnatin muhammad idris debi tashar talabijin ta aljazira ta ƙasar qatar ta nakalto sharif yana faɗar haka a shafinsa na twitter jim kaɗan bayan ya aje aikin nasa tsohon ministan ya bayyana cewa da dama akan aiwatar da al'amura waɗanda suka shafi ofishinsa ba tare da tuntubarsa ba daga nan kuma ya fahimci cewa suna ne kawai shine ministan harkokin wajen ƙasar ta chadi tsohon ministan ya ƙara da cewa ya sauka ne saboda ba a sanar da shi al'amura da suka shafi shirin gwamnati na sulhuntawa da 'yan tawayen kasar wanda aka gudanar a kasar qatar cikin watannin da suka gabata ba sharif dan shekara 48 a duniya ya rike wasu mukaman gwamnatin kasar gwamnatin kasar ta chadi kafin muhammad idris debi ya nada shi ministan harkokin waje bayan da ya dare kan kujerar shugabancin kasar bayan mutuwar mahaifinsa a shekarar da ta gabata ƙungiyar ɗaliban jami'o'i ita najeriya nans a takaice ta toshe manya-manyan tituna wa'anda suke kaiwa tashar jiragen sama ta murtala muhammad da ke birnin lagos a jiya da safe wanda ya jawo jinkirin tashin jiragen sama da dama zuwa wasu garuruwa a cikin gida da kuma kasashen waje. Jaridar Leadership ta Najeriya ta bayyana cewa abin ya kai ga wasu ma'aikata sun taka da kafa daga wuri mai nisa kafin su isa wuraren ayyukansu a tashar jiragen saman sai dai hukumomi a tashar sun bayyana cewa babu wani jirgin da ya fasa tashi saboda hakan kamfanin jiragen sama mai zaman kansa wato arik air ya bayyana cewa jinkirin tashinsa na cikin gida ya zama na wani lokaci ne saboda rashin isar fasinjoji a cikin lokaci sanadiyar toshe manya-manyan tituna zuwa tashar jiragen saman ƙungiyar malaman jami'o'i ta asude ta fara yajin aiki tun kimanin watanni bakwai da suka gabata saboda gwamnatin tarayya ta kasa aiwatar da alkawulan da ta cimma da ita asun a shekarun da suka gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tumadalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba ta shirin na duniyar mu a yau tare da tahir amin. mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku muhimman labarai don tattaunawa a kansu tare da masana da kuma yin karin bayani kansu gwargwadon abin da lokaci ya bamu da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana ne dangane da gawancin saudiya da karya yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta da gwamnatin mutanen kasar yemen a ranar 15 ga watan maris shekara ta 2015 ne da gwamnatin kasar saudiya da kawayenta suka aukawa kasar yemen da yaƙi da nufin mai da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar kawancin saudiyan dai tana samun goyon bayan manya-manyan kasashen duniya wanda suka hada da amurka da faransa da birtaniya da kuma haramci kasar isra'ila kawancin saudiya a cikin shekaru kimanin takwas da suka gabata da sun yi tafafatawa da dakaru na sa kai na gwamnatin kasar yemen da kuma sojojin kasar yemen inda suka lalata cibiyoyi da ma'aikatu masu yawa masu muhimmanci na kasar ta yemen amma duk da haka sun kasa cimma manufarsu ta fara yakin wannan ya tilasta musu amincewa da tsagaita buɗe juna wuta a cikin watan afrilu na wannan shekarar da muke ciki da farko dai na tsawon watanni biyu wanda aka yi ta tsawaitawa daga baya sai dai bayan tsagaita buɗewa juna wuta kawancin saudiya sun ci gaba da karya alkawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar wanda suka hada da barin jiragen sama daga kasashen masa da jordan zuwa birnin sana'a babban birnin kasar ta yemen da kuma barin jiragen ruwa dauke da makamashi da kuma abinci zuwa tashar jiragen ruwa da ke birnin hudaida na bakin ruwa daga ciki dai har da barin kasar ta yemen ta sami kayan aiki na kwance bama-bamai da nakiyoyi da ba su fashe ba a kasar don kare lafiyar sauran mutanen kasar. kafin a tsagaita bude a juna wuta dai kawancen saudiya sun kashe mutane kimani dubu goma sha biyu a tsawon shekaru takwas da aka yana fafatawa a cikin ƙasar ta yemen sannan wasu dubban ɗaruruwa kuma suka ji rauni banda haka sun da ƙasar yemen saniyar ware suka kuma toshe hanyoyin shiga ta ƙasa ta sama da kuma ruwa. wanda ya bar da kasar yemen kasa mafi fama da karancin abinci a duniya har ila yau yara ƙanana suna fama da karancin abinci mai gina jiki sun kuma lalata hata asibitocin kasar wanda ya sa ake buƙatar kai marasa lafiya da wa'anda suka ji rauni zuwa kasashen waje don jinya gwamnatin samar da mutanen kasar yemen ƙarƙashin jagorancin abdulmalik badruddin houthi dai tana kokarin rage wa mutanen yemen raɗaɗin rashi wanda suke fama da shi tun lokacin da aka fara yakin amma gwamnatin saudiya da kawayenta sun ci gaba da keta horumin yarjejeniyar tsakaita buɗe juna wuta sau da dama duk da cewa an tsawaita yarjejeniyar sau biyu ya zuwa yanzu da farko dai a halin yanzu kawancin saudiya suna tsare da jiragen ruwa dauke da makamashi ko kuma dauke da danyen man fetur zuwa kasashen waje akalla goma sha uku a cikin tekun maliya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta amince da a wuce da su zuwa ciki ko kuma wajen ƙasar ta yemen sannan zirga-zirgar jiragen sama tsakanin yemen da ƙasashen joda na masar kuma baya tafiya kamar yadda aka yi alkawali banda haka jiragen yakin saudiya suna kai hare-hare har yanzu na keta hurumin yarjejeniyar kan garuruwan ƙasar ta yemen wanda ya kai ga mutuwar mutane da dama. hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar yemen a birnin sana'a babban birnin ƙasar ta fi da wani rahoto a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kan cewa mutane 108 ne suka mutu sanadiyar takanakiya ko fashewar bumabumai da suka rage a ƙasa a wurare daban-daban a ƙasar yayin da wasu dubban kuma suka ji rauni saboda ragowar wa'annan makamai wannan duk da cewa gwamnatin ƙasar ta yemen ta miƙa wa wakilin majalisar ɗinkin duniya mai shiga tsakanin bangarorin biyu wato hans grunberg rahoto dangane da halin da ake ciki a dukkan wa'annan matsaloli da kuma karya yarjejeniyar tsakaita buɗe a juna wuta da aka shiga tare da kawancin na saudiya wani bangare kuma hukumomi a kasar ta yemen sun tabbatar da cewa sojojin kawancin saudiya sun gurɓata ruwan sha na kasar ta yemen ta hanyar gurɓata madatsun ruwa na kasar da dama da sinadarai dauke da guba a cikin watan da ya gabata ne abdulkarim asafiyana darekta mai kula da ruwan sha na kasar ta yemen ya tabbatar da cewa an sami sinadarin guba na uranium da wasu karafa masu guba a madatsarwa ta hudaida idan mun sake dawowa kan bangaren kiwon lafiya hukumar unicef ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa ana fama da karancin abinci da barazanar fadawa cikin yunwa a kasashen duniya da dama a wannan shekarar kuma kasashen da abin ya shafa dai sun hada da kasashen gabas ta tsakiya arewacin afirka da kuma kasar yemen inda miliyoyin mutane suke fama da karancin abinci rahoton wanda aka watsa shi a ranar 31 ga watan agustan da ya gabata ya nuna cewa mutane kimanin miliyan 58 ne suke buƙatar abinci da gaggawa a wa'annan yankuna daga ciki akwai yara ƙanana miliyan 29.5 a ƙasar yemen sudan lebanon da kuma syria sannan ƙasar yemen ce take da adadi mafi yawa na wa'anda suke fama da yunwa a cikin wa'annan ƙasashe rahoton na unicef dai ya ƙara da cewa akwai karuwan yawan yaran da suke kamuwa da cutar polio ko kuma shan inna a ƙasar ta yemen wanda ya zama babban barazana ga yara a kasar da kuma yaduwarta zuwa wasu ƙasashen duniya bayan an shafe ta a bayan ƙasa har ila yau tashar talabijin ta almasira ta ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ta ba da rahoton cewa ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar yemen ta ce yakin da saudiya take jagoranta a kan ƙasar yemen ya sa yara fiye da 632 'yan ƙasa da shekaru biyar suna fama da karanci abinci mai gina jiki yayin da wasu miliyan ɗaya da rabi na mata masu juna biyu suke tsananin buƙatar abinci mai gina jiki don lafiyarsu da kuma 'ya'yan da suke cikin cikinsu labarin ya ƙara da cewa saboda matsalolin da mata masu juna biyu ke fama da su a ƙasar suna barin ciki har so 350 a kowace shekara sannan wasu dubu goma sha biyu suna haihuwar 'ya'ya waɗanda suke zuwa duniya tare da na ƙasa a halittarsu banda haka kofar ragon da aka yi wa ƙasa ta yemen ya kai ga yawan masu kamuwa da cutar daji ko kuma kansa ya karu da kashi hamsin cikin ɗari inda ya kai mutane 46,204 a shekara ta 2021 ma'aikatar ta ce kawancin saudiya sun rusa asibitoci da cibiyoyin ba da magani har guda 162 a kasar sannan sun lalata wasu asibitoci 375 dai duk tare da wannan matsaloli a ranar 21 ga watan satumban da muke ciki ne dai sojojin ƙasar ta yemen suka gudanar da gagarumin fareti na sojojin ƙasar da kuma baje kolin kayakin yaƙi don zagayewar ranar juyin juya halin ƙasar wanda ya kai ga samun nasara a ƙasar a shekara ta 2014 shugaban kungiyar ansarula ta kasar yemen said abdulmalik badruddin houthi shine ya sanya ido akan faretin wanda aka gudanar a dandalin asabi na birnin sana'a babban birnin kasar manya-manyan jami'an gwamnati da kwamandojin sojojin kasar duk sun sami halartar bikin cika shekaru takwas da samun nasarar junjuya hali wanda ya kauda gwamnatin 'yan koren saudiya karkashin tsohon shugaban kasar wato abdurrabbu mansur hadi an baje kolin makamai na gwamnatin kasar ta yemen wanda suka hada da makamai masu linzami wanda suke iya kaiwa dogon zango da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa da wasu kuma sabbin makamai wa'anda suka kera a cikin gida gwamnatin ƙasar ta yemen dai ta sha alwashin ci gaba da kare ƙasar daga mamayar ƙasashen waje wa'anda suka hada da ƙasashen amurka da faransa da kuma birtaniya wa'anda ake ganin suna ayyuka wanda suka nuna cewa suna gina sansanin sojojinsu ne a kudancin ƙasar ta yemen masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta da idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa shirin Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hudu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku radio biyo muryar jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fata alheri masha Allah kai tsaye dai kuna tare da maji jirgi garin tira a jihar da magaran to ni ma zan yi tsokaci a bisa zanga-zanga ta lumana da aka yi a jamhuriyar niger to a ƙasa ta jamhuriyar niger ya eh, wannan abu ya yi daidai kaga haka ake so komi in za a yi shi a zamna a tantauna a gane matsalolin inda suke to kaga wannan shine abin da shine ke ba da dimokuraɗiyya najeriya kenan keman mutane abin da suke so in dai ba na tashin hankali ba ita zanga-zanga ba lahani ba ne to abin da ake samu ba zaguri ba ake samu wanda suke yin wata banna wanda ba daidai ba ne suna kashe kayan gwamnati shi kayan gwamnati kayan jama'a ne kayan mu ne gaba daya eh tunda kudin jama'a kasa aka yi gine-gine aka yi to kowa bukatar shi dai yanda ya nema a biya mishi in dai ba ta wuce shari'a ba yanda tsarin yake na kasa to ina muku fata alheri kuna tare da mu jirgi garin tiraguwa jihar da asalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tahiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare shugaba na fara mazajen daga nyamai niger to gwamnatin kasar mu ta niger ko in ce gwamnan jihar nyamai ya yi kyau an bara kungiya ta yi zanga-zanga na lumana to allah sa kowace kungiya an ta ajiye firavi da ta takardata ta ba da izinin a barta ta yi zanga-zanga a barta ba a ce a bar wani ba wani ba a bar shi ba a a ba mu yanci namu na ƙasarmu zanga-zanga ta zo mu yi ta da lumana kuma kuka kungiya kungiya ta fararen fula an za a yi zanga-zanga yadda wa'anga suka yi a yi koyi da su a yi koyi da su a yi zanga-zanga na lumana mu haɗi albarkacin bakin mu sunana muhammadu ɗan bare-bare shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar Assalamu alaikum Radio VOH Tehran mai magana alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan jerin gwano wanda aka samu aka yi a fadan mulkin Jamhuriyar Nijar da yan farfulla sun nuna su ba sa tare da ba sa son kasancewa sojawan kasashen ketare a kasan mu to gaskiya wannan yunkuru ne mai kyau amma gaskiya ya ku talakawa sai kun nuno da cewa gwagwamara yadda yanzu kuke yi ba wai da kasar Faransa ce za ku yin ta ba mu fara yin ta cikin gida shugabanninmu wanda suke mulkanmu muddin ba a samu shugaba wanda yake jin ra'ayin talakawa wanda yake jawo talaka cikin jikin shi yana samun bayanai abinda 'yan kasa suke bukata to gaskiya wannan gobe maraya kenan da sauranta mai magana ne alkasum ne daga nan agadres ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar nasa da magaram jamhuriyar nijar lokaci na ne yau zan yi shi ne dangance da nasarar da sojojin sama suka samu na tarayyar najeriya najeriya wato inda sai kai ma taron suna eh, na gidan bello turji hari kasar kuma dan ta'addan nan inda suka yi nasarar kashe yan ta'adda da dama kuma ta hanyar samun bayanan sirri suka kai wannan hari to alhamdulillah wannan yunkuri da sojoji suka yi da ma samun nasara wannan abun a yaba musu ne da haka muke kira ga eh, duka yan uwa wanda suka gani wani bata gari ya shigo cikin jama'a da su yi maza maza su kwarmuta ma eh, jami'an tsaro mahi kusa don a samu a yi maganin abin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku tuwo a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum sashen Hausa yi Radio BOH. Mai magana ne na kwasan Talba George Patiskum. Ina so ne amfani da wannan dama ni godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar Yobo ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Pumai a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin harkar ilimi ta ci gaba. Ya gina ICT computer mun samu ci gaba gagarumin ci gaba. Dan kudancin jihar Yobe yanzu za mu yi gogayya ka kafaɗa da ka kafaɗa da sauran zonzon da suke arewa maso gabashin Najeriya. A dalilin zuwa mai girma sanata Ibrahim Mohammed komai nasarori da aka samu a kudancin jihar yobe mu al'ummar kudancin jihar yobe muna wa wannan sanata fatan alheri muna masa addu'a da fata na gari allah ya taimake shi kuma allah ya shi nasara a kan kargar mulki 2023 daga karshe ni hassan talaba george fatiskum ina muku fatan alheri ku huta lafiya assalamu alaikum sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran sagiri isaka daga da Magara. zanga-zanga da aka yi ta emsu a sandi hakika gaskiya muna goyon bayan ta ɗari bisa ɗari saboda haka duk ƙasar da tura suka zamna suka ce su kawo muku tsaro ko su kawo muku tallafi na tabbata zaman lafiya ya ƙare a wannan ƙasa wannan ya nuna mun gane a mali kun ga sai da suka tahi ne ta kwana aka samu karaga yan ta'adda tunda lokacin da turan faransa suka sabka mali ba ta rabu biyu da suka asasa ta'addancin da ya raba mali biyu yanzu da suka tahi gashi mali ta fara tattaro wannan ɗinta kuma duk ƙasashen duniya tarihi ya nuna cewa duk wanda suka kuskure suka ce tura su je su kama musu to sai sun gansu cikin bala'in da ba zai kare ba saboda komai ya nuna hujjoji sun nuna cewa tura nan sune suke assasa wannan rikin tsaron dan saboda a nemi taimakon saboda su sun dauki afirkawa jahilan mutane har yanzu su ba su yarda ba cewa afirka kan su ya waye saboda haka muna goyon bayan wannan zanga-zanga turawa su tafi su bar afirka shine kadai zai kawo lahiya zaman lahiya a kasashen afirka insha Allah sagiri isaka daga damagaram jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi radio ta jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Idris Frizi Fati Club ra'ayin zuci da take a gidan Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da hukumomi na ƙasa ta Nijar da suka ba da dama ga eh, 'yan Nijar da suke ƙasashen ƙetare bisa kan za su yi zaɓe na wakilansu wannan abu ne wanda yake mai kyau a cikin ƙasa ta aka yi kenan kun ga ita yau duniyar gata mu ta zaman to dunkula take waje ɗaya 'yan wagga ƙasa suna wagga ƙasa 'yan wagga ƙasa suna wagga ƙasa kenan kaga wata dama ce wadda za a ƙara ƙarfafa 'yan Nijar da suke ƙetare kamar za a ƙara kamar haɗa zai wannan abu ne kamar mataki ne wanda yake ƙara haɗin kai ga 'yan ƙasa eh abu ne wanda yana ƙara haɗin kai kenan mun shi daɗin haka muna jinjina kuma su eh, jam'iyyoyi na ƙasa ta ta Nijar ya kamata su yi ƙoƙari su ba da haɗin kai bisa kan haka musamman na ji wasu jam'iyyoyi daga ciki wanda sun hoto sun yaba sun haɗi duka maganganu wanda suke masu kyau to ma wannan abu ne mai kyau mun ji daɗin haka da fatan su 'yan kasashen na waje za su ba da haɗin kai a cikin haka ku tashi lafiya. Tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na tarbiyyar iyali wanda muhammad awal kunya ya shirya kuma zai gabatar tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyyar mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan shirin da muka faro da allama hafiz muhammad sa'idu jagoran hadar center for islamic propagation da ke kanon dabo ta tarayyar nigeria da zai tashi kan yadda iyaye suka jahilci tarbiyyar yaransu in allama ya shirya bismillah rahim, wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad akwai misalai masu yawan gaske na iyaye da suka jahilci hanyar tarbiyyar yara sam daga bakin yaran su a kansu irin bala'in da suka fada a ciki a littattafai masu yawan gaske da aka rubuta wanda muke son ma baku misali wani lokaci su kansu iyayen ne sukan fada cikin halin da abin yakan dame su wani lokaci yaran ne abin yake damun su wannan mai wasiƙa tana cewa wai me zanyi ne ina mummuna addu'a ga 'ya'yana tun daga safe har yamma kuma ni na san cewa abu ne mummuna bai kamata ba irin ringa faɗin kalmomi munana bai dace ba in ringa addu'a kan 'ya'yana da munanan abubuwa irin wannan sai dai na kan yi fushi har rasa control ɗin kaina sai zamanto ina faɗin kalmomi munana a kansu ba tare na sani ba ina jin tsoron mummunan addu'an nan ta faɗa musu sai su taɓi rayuwarsu ta rushe future ɗinsu ta lalace mayar yadda nake yi shin mummunan addu'an nan za ta tasiri a kansu ko kuwa wannan mummunan addu'a za ta tasiri a kansu mana ko da ko ya kasance tasiri ne wanda yake a lamarin lahira ba za su samu zunubi ba saboda babu hakkin su kike la'antar su kike zagin su amma za su taɓe taɓe wadda za ta dawo miki idan yayin suka lalace suka zama nauyi a kanki suka zamanto ba su da wani alheri da suke yi ga al'umma ko gare ki ko talauci da musibu suka babaye su daban-daban duk bakin cikin zai koma miki za ki girbi sakamakon muna wani kuma yana cewa iyayena suna da munanan halaye suna munana mun zato komai sai su fuskance ni da shi da tuhuma da zagi da ni da dan uwana suna yin jayayya kan mafi karancin abu mara amfani idan na dawo daga makaranta na koma gida sai in ji gidan ya zama kamar zan shiga jahannama iyayena suna wulakanta ni ko da yaushe suna yi min mummunan addu'a da sharri ina jin tsoron amsa addu'ar su sai rayuwata ta tabe ta zamanto rayuwar jahannama a wannan duniya me zan yi ina fatan za ku ga iyayena gaskiya cewa asasin mu'amala shine kyawun halaye domin idan na koma gida in ringa jin iyayena suna samun canji amma rashin canjin da nake gani daga iyayena ya haifar min da matsaloli masu yawan gaske a yanzu haka na ɗimauce ban san me zan yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana cewa kada ku yi addu'a mummuna akan kawo kanku kada ku zagi kawo kanku kada ku zagi 'ya'yanku kada ku zagi dukiyarku yana cewa idan mala'ika ta ji sautin musulmi yana zagi sai ta ce kai canka ka daina zagi wasa'il shi'a juz'i na biyu babi na hamsin da uku a wata wasiƙa kuma da tambaya da ta zo a wani littafi shi ma tana cewa babu su tana barin a gida ko da yaushe ‘ya'yanta ba su da muhimmanci a wajenta muhimmin abu a wajenta shine tufafinta da kayan adanta tana yawan son fita ta kai ziyara nan ta je wannan unguwa ta je wancan biki kullum ba ta gida kullum sai ta ce da babanmu kuɗi nake so ina so in sai tufafi ina so in sai kaza ina so in je gidan wance ina so kaza kullum aikin ta kenan har yanzu abin da take kenan idan muka dawo daga makaranta sau tari ba maganin babanmu ko dai ta tafi walima ko ta tafi biki ko ta tafi kasuwa ga mu yara kamar miskinai mu kaɗai a gida ko ko mu shiga gidan makota muna masu bilimbituwa muna sauraron zuwanta babanmu ba ta tarbiyyantar da mu ba ita ba karatunmu ba ita ba abincinmu ba ita ba rayuwarmu ba ba ruwanta masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron wani alama daga kasar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan rashin tarbiyyar iyaye mai tambaya ta ce da wannan halin ne har na gama sakandare na karbi shaidar gama karatun sakandare ta ce rashin tarbiyyar da na taso a kai ba uba da yake kula da tarbiyyata ba uwa da take kula da tarbiyyata ta sanya ni fadawa cikin fasadi da mummunan alaka da samari daban-daban lamarin yanzu yana damuna irin mummunan rayuwar da na yi babu uba ko uwa da za su tambaye ni ina kika je me kika yi me yasa baki dawo gida da wuri ba a yanzu na samu bala'i da cutar da nake burin a ce ina ma dai mutuwa na yi ban yi wannan mummunan rayuwa ba ta sabon ubangiji da kuma wannan cuta da ta kama ni a hanyar sabon Allah ina jin raɗaɗi sosai da kunya a yanzu kuna ganin me zan yi da in tsayar da kaina wannan ya faru ne sakamakon rashin uwa mai hankali mai tunani rashin uwa mai halaye na gari bayan da ya mai da wannan rayuwa ya mai da rayuwa wannan yarinya da kannanta cikin musiba da bala'i wanda har ya jefa su har hanyar sabar ubangiji iyaye su hattara san cewa su ababen tambaya ne wajen ubangiji kan wannan amana da ya ba su rashin wadatar zuci rashin halaye nagari ya sanya ta ba abin da ta sani sai kokarin tara duniya da kyale-kyalen duniya domin kawai ta fita ta yi ado wanda wannan kuma yake nufin ta jawo lalatattun mutane zuwa gare ta ita ma lalatacciya sai ta fasadi a bayan ƙasa wanda zai zama bala'i gare su da kuma al'ummar su baki ɗaya idan ado ne mace za ta yi ya kamata ta yi ado ne a gidanta da'iman ta kasance cikin tsafta da kwalliya mijinta ya dawo ya ga matar da yake bukata cikin kyakkyawan yanayi ita kuma wannan tana cewa ne a wata wasikarta zuwa ga wani barnamiji mun kasance muna yara muna ganin fada tsakanin babanmu da kishiyarta kuma sau tari ita babar ta mu ba ta da gaskiya amma muna goyon bayanta kuma muna zagin waccan kishiyar ta babanmu mu ne mata rashin kunya uwar tana karfafa mu har muka girma nima ne aure sai zamanto ina tasarrufi sarrafi na shirin tarbiyya da uwa ta koya mu amma mijina ya kasance mutum ne mai haƙuri ko mai hankali amma ko mai tsanani a wani lokaci yakan yi min nasiha yakan yi min faɗa har na daina munanan halaye na a yanzu mun girma mun haifi 'ya'ya ya kasance idan yana 'ya'yansa faɗa sai ringa cewa kamar yadda babu ku take a da ina neman ayo mijina nasiha ya dai su ba da misali da munanan halaye na kada ya ga ‘ya'yana halaye na munana na da idan zai ba da misali ya ba su misali da munanan halayen da suka yi kawai ko da wasu mutane daban wanda ba mu san su ba sannan kuma kada ya musu fada a gaban juna domin wannan yana tozarta su ne kawai yana sanya su bakin ciki da jin haushi ku yi wa mijina nasiha domin ya zama ya ɗauki hanyar daidai wajen tarbiyyar 'ya'yan domin kada su kasance sun zama da masarsa tarbiyya domin kada abin da yake ya rusa musu tarbiyya maimakon gyarawa a nan ma wannan wasiƙa tana nama na muhimmancin sanin hanyar tarbiyya tabbas yi musu faɗa gaban juna yi musu nasiha gaban juna da muna munanan halayensu zai rusa musu tarbiyya ne ba gyarawa ba domin faɗa a gaban mutane baya gyarawa hatta da yara suna da karama suna da mutunci suna da kima saboda haka a kiyaye fadin munanan su gaban saura kada fadin munanan su kada suke a bayyanar da shi gaban kowane irin mutum ne a keɓe su daban a gaya musu abubuwan da suke babu kyau kamar yadda a cikin wasikar ta gode mijinta akan halinta da ya canja ta wannan yayi gwarzantaka amma kuma kada ya bata wancan gwarzantakar da wannan kuskuren da yake yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To masu raro ga shi dai Allama ya fara bude sabon kundi daidai kuma lokacin ya fara daka mana harara. Don ƙarshe muna yi wa Allama Hafiz Muhammad Sa'idu jagoran harin sata fursunan Propagation da ke binin kanan dabo godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan nazarin da ke gabansa. a madadin radiyon haishi da ke nan Tehran babban birnin kasar Iran ni a kudu da shirin da gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu kuma sai shirinmu na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu batutuwa da suke faruwa a nahiyar Afirka ko kuma waɗanda suke alaƙa da nahiyar ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar a mataki na ƙasa da ƙasa. shirin yau da Allah zai dubi ne dangane da zanga-zangar da aka gudanar a jamhuriyar Nijar ta nuna adawa da kasantuwar sojin Faransa na Barhan a cikin kasar da sunan yaƙi da ta'addanci. Wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da kuma fatan masu za a bi a hankali domin jin cikakken shirin. ɗaruruwan mutane ne a ranar 18 ga watan Septamban shekara ta 2022 da muke cike ne suka gudanar da wata gagarumar mazanga zanga a birnin Yamai domin nuna rashin amincewa da kasantuwar sojojin ƙasar Faransa na Barhan a cikin ƙasarsu da sunan yaƙi da ta'addanci. Ko shaka babu wannan lamari yana zuwa ne a daidai lokacin da Faransa take fuskantar irin wannan koma baya a wasu daga cikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da ta yi wa mulkin mallaka. waɗanda sa gudanar da wannan zanga-zanga a birnin yamai dai sun yi tattaki zuwa gaban majalisar dokokin ne da ke birnin yamai suna rera taken bukatar ficewar sojojin barhan na faransa da suke cikin jamhuriyar nijar waɗanda aka jibke su da nufin gudanar da ayyuka na tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar bayan nan kuma sun yi ta rera take na jinjina wa shugaban ƙasar rasha vladimir putin sannan ma wasu daga cikin waɗanda suka gudanar da gangamin sun daga tutar ƙasar rasha a lokacin da suke nuna adawarsu da kasantuwar sojojin faransa a cikin ƙasarsu 'yan ƙungiyar farar hula ta m62 ne su ne dai saka shirya gudanar da wannan zanga-zanga wadda kuma ta samu karbuwa daga jama'a da dama musamman ma dai mambobi na ƙungiyoyin farar hula waɗanda suke adawa da salon siyasar ƙasar faransa a kan jamhuriyar niger wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashen da faransan ta yi wa mulkin mallaka kuma take da tasiri a kan ta fuskokin siyasa da tattalin arziki da tsaro da sauran batutuwa da suke da alaƙa da ƙasar na tsawon shekaru baya ga kuma wasu abubuwa da dama waɗanda aka yi la'akari da su dangane da wannan zanga-zanga shine irin kalaman da waɗanda suka shirya zanga-zangar suka rika furtawa a zanta wasu da manema labarai inda wasu daga su musamman ma jagoran zanga-zangar suke bayyana cewa ɗaya daga cikin manufar shine tabbatarwa duniya cewa babu abin da faransa ta tsina nawa jamhuriyar niger tsawon shekaru da ta tana mamaye da al'amura na kasar ta fuska siyasa da tattalin arziki da kuma tsaro duk da jamhuriyar niger ɗin ta samu 'yancin kanta fiye da shekaru 60 da suka gabata daga mulkin mallaka na kasar faransa amma tun daga lokacin har zuwa yau dinnan faransa ba bata gushe tana tsoma baki a cikin harkokin jamhuriyar nijar ba wadda ƙasa ce yantacciya kuma mai yancin siyasa kuma take da yancin samuwa baya ga kuma wasu daga cikinsu suna cewa duk da kasantuwar sojojin faransa a cikin jamhuriyar nijar amma har yanzu ayyukan ta'addanci ba su tsaya ba kuma ba iya shawo kansu ba domin kuwa 'yan ta'adda sukan kai hare-hare lokaci zuwa lokaci musamman ma yankuna da suke kan iyakoki da jamhuriyar niger da kuma kasar mali da kuma sau da dama waɗannan hare-hare kan nufi jami'an tsaro na jamhuriyar nijar ɗin a wasu lokutan ma suka rasa su sakamakon hare-haren da 'yan ta'addan suke kaddamarwa a kansu ba tare da sojojin faransa sun iya aiwatar da wani abu na kare kasar daga irin waɗannan aika na ta'addanci ba duk kowa da kirarin da faransa take yi na yin amfani da kayayyakin aiki kama daga jirage marasa matuki da sauran na'urori waɗanda za su iya taimaka ma jamhuriyar Nijar wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli. Baya kuma wasu daga cikin jagorin wannan zanga-zanga sun zargi ma ƙasar faransa kai tsaye da cewa tana taimaka ma 'yan ta'adda a cikin ƙasar Mali da kuma Burkina Faso wanda hakan yakan yi mummunan tasiri a kan jamhuriyar Nijar wadda take makwabtaka da waɗannan ƙasashe. inda suke bayyana cewa fishewar sojojin faransa daga yankin baki ɗaya ma shine maslaha domin al'ummar yankin sahel su samu su sarara sannan kuma wasu da dama daga cikinsu sun bayyana cewa sojin kasar faransan sun tafka manyan laifuka waɗanda sun cancanci a hukunta su a kotunan duniya da suke hukunta manyan laifuka na yaƙi a cikin watan afrilun da ya gabata ne dai majalisar dokokin jamhuriyar niger ta amince da girke sojojin kasar faransa a cikin jamhuriyar nijar din domin su gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da dakarun jamhuriyar nijar wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar da kuma murkushe 'yan ta'addan wannan kuduri da majalisar dokokin nijar ta amince da shi shine babban abin da ya wa faransa damar shigo da sojojinta daga ƙasar mali lokacin da kasar malin ta nuna rashin bukatar su a cikin kasarta sojin faransa dubu uku ne dai suke girke a cikin kasashen yankin sahel da sunan taimakawa kasashe na wannan yanki yaƙi da ayyukan ta'addanci kuma ƙungiyoyi masu da'awar jihadi to amma irin abubuwan da suke tasowa a baya-bayan nan na nuna ƙin jinin faransa da kuma ayyukan da take gudanarwa a cikin yankunan kasashen sahel ɗin wani abu ne wanda zai yi gagarumin tasiri ga kasar faransa da kuma makomarta a wannan yanki abin da ya faru da faransa a kasar mali babban misali ne domin kuwa tun banda sojoji suka kawar da gwamnatin marigayi bubukar keta ake ta kai ruwa rana a tsakaninsu da gwamnatin faransa wanda hakan ma ya kai ga an raba gari ta fuskoki daban-daban musamman ma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin tsaro tsakanin faransa da kuma mali ba kuma sojojin da suke mulki a kasar ta mali san ɗauki matakai na takawa faransa birki dangane da tsawon baki da take yi a cikin harkokin kasar ta mali tare da bayyana cewa kasar mali ƙasa ce mai cikakken yanci ba ƙasa ce wadda take ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar faransa ba a halin yanzu baga kuma ko a ƙasar burkina faso akwai da dama daga cikin 'yan gwagwarmaya da masu rajin kare haƙƙin bel'adama waɗanda suke sukan lamirin ƙasar faransa da kuma irin rawar da take takawa a kasar da suke bayyana cewa mafi yawan abubuwan da faransa take yi a kasar burkina faso ba abubuwa ne waɗanda suke amfanar da al'ummar kasar ba bilhassali ma abubuwa da dama da take yi a cikin kasar burkina faso da ma wasu kasashen yankin tana yi ne domin amfanin kanta kuma tana amfani da waɗannan kasashe da kuma tatse arzikinsu da yin amfani da su domin gina kanta. sai kuma abin da ya faru a baya-bayan nan a jamhuriyar nijar din yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su wa faransa lissafi matuka domin kowa jamhuriyar nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke da muhimmanci matuka ga ƙasar faransa duk wani lamari wanda zai iya kawo tsaiko ko fahimta ko kuma hana faransa gudanar da wasu ayyukanta ko tsare-tsarenta a cikin jamhuriyar nijar ba karamar illa zai yi ga manufofinta a kasashen yammacin nahiyar afirka da ta taiwa mulkin mallaka ba duk da cewa dai gwamnatin jamhuriyar niger ba ta da wata matsala kai tsaye da kasar faransa to amma kuma kungiyoyin farar hula waɗanda suke da tasiri kuma suke da karbuwa a cikin jamhuriyar niger din za su iya tasiri ga magoya bayan su wajen sanya alamar tambaya akan ayyukan kasar faransan wanda hakan kuma zai iya tasiri wanda hakan kuma zai iya tasiri ga makomar dangantaka tsakanin kasashen biyu wani abu wanda ko shakka babu ba zai yi wa faransa daɗi ba shine yadda al'amura suke wakana a bayan nan a yankin na sahel musamman ma dai a ƙasar mali da kuma abin da ya faru yanzu a jamhuriyar nijar na miƙewar su ƙungiyoyin farar hula da suke nuna su da kasancewar sojin faransa a cikin su shine yadda irin waɗannan ɓangarori suke karkata ga kasar rasha da kuma nuna goyon bayan su ga irin matakan da kasar rasha take dauka wajen shigowa cikin nahiyar afirka da kuma gudanar da ayyuka na ci gaba da kuma taimaka ma al'ummomin kasashe daban-daban babban abin jira a gani a halin yanzu dai shine irin matakan da gwamnatin kasar faransa za ta dauka wajen tunkara irin waɗannan al'amara da suke bulla a cikin nahiyar afirka da suke a matsayin babban kalubale a gareta da kuma makomar siyasar ta da ayyukanta ta fuska tsaro a cikin waɗannan ƙasashe. To jama'a masu haurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. to da ne kawo ƙarshen shishan namu amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Iran Said Ibrahim Ra'isi wanda ya isa birnin New York na ƙasar Amurka don halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 ya ce mafi yawan matsalolin da suke addabar ƙasashen duniya a halin yanzu sun taso ne daga mamaya da babakeren ƙasa guda a kan al'ummun duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka jim kaɗan bayan isowarsa a birnin new york shugaban ya ce zai amfani da damar da aka bashi na jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya don bayyana matsayin jimhuriyar musulunci ta iran a cikin al'amuran da suke faruwa a duniya raisi ya ce ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta kasance ƙungiya ce ta kasashen duniya gaba ɗaya ya kamata a ce ta zama kungiya wacce take haɗa kan ƙasashen duniya don warware matsaloli da duniya take fama da su har ila shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa tarbiyya da ilimi ba zai samu ba sai tare da kula da iyalai tun farko kamfanin jinacin labaran irna na ƙasar iran ya nakaltar shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi yana faɗar haka a jiya litinin a cikin jawabin da ya gabatar a wani taro dangane da bunƙasa ilimi a duniya wanda hukumar raya al'adu da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta shirya a birnin new york na ƙasar amurka ra'isi ya ƙara da cewa a jamhuriyar musulunci ta iran an gina tsarin ilimi da tarbiyya ne tare da lura da al'adu da addinin mutanen ƙasar iran adalci da kuma halaye masu kyau shugaban ya ce duk wani kokari na wayar da kan mutane ko tarbiyantar da wata al'umma ba tare da tabbatar da adalci da kuma kula da addini da al'adun mutanen kasar ba wannan zai hana ci gaban ilimi kamar yadda muke gani a wasu kasashen duniya wa'anda aka haramta musu ci gaban ilimi saboda wa'annan matsaloli da na ambata. gwamnatin shugaba badi na ƙasar amurka ta ba da sanarwar kakabawa jiragen ɗaukar kaya mallakin wasu kamfanoni a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki saboda abin da ta kira sabawa takunkuman da ta ɗora wa ƙasar rasha bayan ta fara yaƙi a ƙasar ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar amurka tana bada wannan bayani a jiya litinin ta kuma ƙara da cewa jiragen ɗaukar kaya ko kago samfurin boeing 747 mallakin kamfanoni mahan air kashim air da kuma iran air suna jigilar kayakin lantarki daga kasar iran zuwa kasar rasha wanda gwamnatin biden ta haramta saboda yakin da rasha ta shiga a kasar ukraine ma'aikatar kasuwancin amurka ta kara da cewa a halin yanzu akwai jiragen sama 183 wanda gwamnatin amurka ta ɗora takunkuman tattalin arziki a duniya daga ciki har da wa'annan jiragen kago guda uku na ƙasar iran gwamnatin shugaba biden dai a baka tana cewa tana son komawa kan yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran sannan ta ce tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi kuskure da ya fice daga yarjejeniyar amma kuma bai sauya halin gwamnatin trump dangane da ƙasar iran ba ko kaɗan wanda ya tabbatar da cewa gwamnatin amurka ba ta da aniyar farfado da yarjejeniyar ta jcpoa duka duka iya abin da suka kenan ganin lokacin da aka ɗiran shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan amma tare mu a shiri na gaba da jin mu ɗauke da sa'anin shirin amma kafin na amma don tahir amin da kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi a tarbiye mu a shiri na gaba kuma ana ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.